من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد دوتا wato zulkada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan shida da lafiya dubu biyu da ashirin da Allah ta muke da ya mana da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato alminza fi bayani kafiri min al sha'ira wato kamar madubi wanda ke yin bayani kan kurakurai da yawa waɗanda suka wasu a cikin al'umma kuma muna kashi na biyu wato magana kan kurakuran da ake yi a cikin sallah yau za mu tashi ina jin nan ta ashirin da shida ko shine wada ulyadain yadil yumna ala al-yusra wa raf'iha ila an-nahl shine sanya hannun dama akan hagu amma mutum ya ɗaga su har ya kusa zuwa wajen makoci ya kawo su nan sama kenan wannan kuskure ne ba nan aka ce a kai su ba wato wannan abun nan ne wa hada khilafu sunna wannan ya saba ma sunna la'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yada'u yada'u al-yumna ala yusra ala sadrihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya hannunsa na dama ne akan hagu amma sai ya dora su akan kirji wa huwa hadithun hasanun ya min turuqin bi'atin yashuddu ba'daha ba'dhan ita ce hadisi ne wanda yake ya kai matsayin hasan saboda an ruwaito shi yana da rauni bangarori amma wannan na da ƙarfi wannan na da ƙarfi sai suka karfafa shi sai zama hasan وتحصل السنة بوضعها على وسط الصدر sannan kuma an samu sunan in ba sa a kirji ba aka sa a tsakiyar kirjin shi ma ya yi au adna ko inda al-kalbi ko ko aka zo ƙasa da shi wajen zuciya shi ma ya yi da annar kalba huwa sadar domin asalin zuciya ma inda tafi kirjin ne da kawulin lahi ta'ala walakin ta'amal kulubun lafi fi sudo innama la ta'amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ne ke makancewa ba a zukatan nan ne da ke cikin kirji ke makancewa wannan ya nuna Allah shahid kirji kenan masu dorawa akan cibiya kuma ko kasa da cibiya shi wannan bai inganta ba kawai shi a yi magana sharrin cikin sharrin bulogul mira wanda suke dorawa a kasa da cibiyarsu ko saman daidai cibiya shi ma bai inganta ba ka inda za a dora ga inda aka ce amma rafa'ul yadaini ila nahari amma a daga hannuwa har su to su zo wajen kirji su zo nan wa khata'un wa khilafu sunna wannan kuskure ne ya kuma saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal marwi an ali radiyallahu anhu fi tafsiri fa salli li rabbika wanhar abinda aka ruwaito suka ce dalilin da yasa suke sanyawa a wuya Shi ne Ali bin Abi Talib ya fassara da cewa da aka ce fasalli li rabbika wanhar ce kaga wannan yana nuna kenan a dora hannu shi ma nan wajen nan kai sallah dan ubangijin ka sannan wanhar sannan kenan ka sa daidai in har ka dora daidai makoshi suka ce wannan da'ifun ne la yutaju wannan magana mai rauni ce ba a hujja da ita ba ta inganta ba yawanci haka ake samu abin nan in ba ku manta ba ko cikin can baya da muka yi magana wajen abin nan da suke cewa shafan wuya kamar a yanzu ya za a ce alibi na bin dalib ne aka ce ya ce in an yi alwallah an shafi kai sai kuma a shafi rakaba to wannan shafan shi ma bai inganta ba bai inganta ba daga sa ba a shafan wuya mun karanta can bayan ta ba ya fito ashirin da bakwai rafa'ul yadaini inda sujudi aw yarfa'u min as-sujudi daga hannu lokacin sujada ko kuma ɗaga hannu lokacin ɗagowa daga sujada watakila abin zai ba da rikici idan kuka diba cikin sahih muslim shi ya zo da ruwaya a kan cewa wuraren da ake ɗaga hannu a sallah ya ce wuri shida ne sai ya kawo kabara harama sai kenan ya faɗi lokacin ruku'u ya ce biyu ya faɗi bayan ɗagowa daga rukuku sai ya zama uku sannan sai ya faɗi kabbara da ake yi bayan ɗagowa daga raka ta uku a daga hannu daga hannu ko muke magana ba banda kabbara da daga hannu ko to sai ya ƙara da cewa da kabbara da ake yi lokacin sujada kamar misali lokacin da mutum ya je sujada sai kabbara ko ya dago daga sujada ma masu ya kafara kaga in zai koma ma zai kafara in zai dago ma zai kafara ba eh, wuraren kaga ai an faɗi wuraren ba wai adadin yawan daga adadin inda ake yin bayan da ya wannan babin sai ya matsa gaba kuma sai ya ƙara yin babu ya ce babin da ke goge wannan kafarorin da ake yi a tsakanin guda biyun sai ya cire biyu sai ya tabbatar da saura hudu kenan bai fito ba ko ya fito na haka kenan sun rage nawa hudu na haka inda ake cewa daga hannu shine inda kai ka bara harama za ka daga hannu ko in za ka yi rukuku za ka daga hannu in ka dago daga rukuku za ka daga hannu nawa kenan to kabarori sun tsare sai kuma in ka je ka yi a ta uku ka yi daya za ka dago eh, daga can za ka dago kada ka tashi iya shi ne wanda muke so mu ce eh shi ne da kambara ta uku kenan inda za ka inda raka ta talita ba inda za ka yi ta uku sai suka bar wannan to sai aka samu sabani daukadi ba cikin sifatu salatin nabi albani ya kawo waɗannan ruwayoyin duka sai ya tabbatar da shi cewa akwai kabbara da ake yi ta lokacin zuwa kuma ruku sujada shi ya sa za ku ga an samu saɓani wasu idan suka yi idan mutum ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u ba ya yi kabara ba to ai sai suka ce to ina zai sa hannun shi sai wasu suka ce a zai rike hannun shi ne ya mai da hannun shi inda yake aslan amma idan zai je su jada kuma ba sai ya daga hannu ba sai wasu suka ce a ai tun da ya mai da hannunsa asali to in zai je su jada ma sai ya ƙara yin daga hannu haka sai aka yi saɓani tsakanin malaman mamlaka da kuma da albani za ku yi wannan a cikin sifatu salatin biyu shi an yi magana abin nan amma matsawar malikiya a wajen waɗannan kabarorin ko a wajen waɗannan su malaman mamlaka abin da suka dauka ba a wuce kabarorin nan guda hudu sai za ka ga in sun yi suka yi suka yi ruku'u suna mai da hannun su haka amma idan za su je su sujada kuma ba za su kara daga hannu ba sai su ta kai sai su tafi su sujada ina fata an gane to a nan ma an ƙara zuwa an yi wani saɓanin wanda mun taɓa yin magana shi amma daga baya na zo na karanta wani littafi na shek abu isa alhuwaimi wanda ya magana a kan in za a tafi ƙasan duk da wannan mu kawo kan shi wani mu mu gama da wannan magana mu kabarorin tukuna to don haka a sahihin muslim shi ya yi babin yin waɗannan kabarorin sannan kuma ya yi babin naskun share waɗannan kabarorin ina ba ta an gane ta haka kenan a nan za ku gani ya tabbatar da kawai kabbarori hudu ne bari mai karatun ku gani dan in wani abu zai taso zai taso Ya yace rafa yadaini inda sujudi aw yarfa'u min as-sujudi daga hannu lokacin da za a je sujada ko dagowa daga sujada Ya ce, kuskure ne wa hada khilafu sunna al-mashhura to kabin aka ce abu mashhur ne akwai waɗanda ba aka tafi kai ba ina fata an gane allati naqala aktharu sahaba alladhina rawa mawaja ar-raf'i wanda mafi yawan sahabbai abinda suka ruwaito sun ruwaito wuraren da ake daga hannu wallahi bagi al-iltizam abinda ya kamata da ya dace shine al-iltizamu bi sunnati marufa shine a rike sunna wadda aka fi sani akwai wancan illa fi khalwati min talibi ilmin sai dai idan ɗalibin ilimi shi ya keɓe tun da sun inganta kamar yadda muka ce mashuhur mun ce kun san mun ce mashuhur akwai waɗanda su ba a kaskace ba ko to amma in kai kaɗai ne a wani wuri ka samu kai kabarorin nan ka ƙara da biyunka amma in kana cikin mutane ko kana cikin wanda za a yi koyi da kai ka tsaya a kabarori hudu shi ya fi walahul amalu bima tarajja alalaihi min as-sunani to in mutum shi kaɗai ne ya samu ya aiki da abin da ya rinjayen na sunnoni allati khalafa matul ulama wanda da yawa malamai sun samu amma shi kuma yana da dalili amma amaman nasi ya ya'mal bil mashhuri amma in mutum yana gaban mutane to yayi wanda aka fi sani wa iya ay mashahirus sunani wannan sune abin da fi shahara sunnoni allati alaiha jama'atul ulama al kifaya ko alka nan ina ku yake wa fi mashahiri sunan allati alaiha jama'a wato fa ya'mal bil mashhuri sannan wa fi mashahiri sunan allati alaiha jama'atul ulama alkifaya wa shifa idan aka ce mutum ya sami zaɓi mashahiri sunan abin da ya fi shahara a sunnoni allati alaiha jama'atul ulama wanda da yawa malamai a kai suke alkifaya wa shifa ya warkar da mutum ba sai a ɗauki waɗancan ma wa mawazi urafa'ul yadaini fi salati arba'atu dan haka wurin da ake daga hannu a sallah hudu ne inda ka kabira ke ihram daya ko cewa wa inda ruku'i lokacin da za a je ruku'u nawa biyu wa ba'da raf'i minhu nawa wa ba'da al-qiyam ya tashi zuwa raka ta uku sai kabbara nawa kenan wannan ke nuna babu ta tsakanin sujada da bayan an dago daga sujada amma wasu malaman sun ce za ka iya yi amma in ka keɓanta kai kaɗai ko kana nafilar ta da daddare ko kana abu na ɗinka amma in kai liman ne ko kana cikin mutane to ka bar waɗannan ka barorin su yoshi na ya fi dogo ko? motsa ya kwanta kama rawar shekani عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هذا ومن إليه النبي يكن تقع النوانسة دورة كافتك إذا افتتح الصلاة إذا يطار صلى كاقع تقع ديكينا وإذا كبر للركوع سيتقع نوكينا وإذا رفع رأسه من الركوع sannan ya dago kan shi daga rukuku ba an samu uku ba kenan zai zo can kuma وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود كجاب دي سكر suka share wannan suka ce amma baya daga hannu lokacin da zai je sujada ko sadda ya dago daga sujada wannan shi yasa sai muslim ya share shi wali muslim wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud kaga imam muslim kamar yadda nace in ka diba cikin sahih muslim zaka ga ya kawo ruwayan yi sannan kuma ya kawo ruwayan gogewa da ka'ida kuma yadda suka ce yadda ibn hajar ya yi yayi rahimahullah ta'ala a cikin bulughul mira an ce idan ya kawo wata matsala ya ce ana yi sai kuma a kasanta sai ya kawo wadda ba a yi to yana nufin ya share ta farkon ne ya tabbatar da ta biyu na ba ta gane an lura ko to saboda haka shi ma imam muslim wannan usulubin ya bi da ya kawo babin kabbarorin a can farko sai kara zuwa gaba sai kawo babin da ke nuna an goge waɗannan saboda haka sai zama na wannan ya yi nastin wancan hukuncin domin galibi wajen mutsalawar hadis akan kalli kafin a ce za a yi nastin suka ce na farko ko dai a ga saɓanin ma'ana wannan sun ci karo ko kuma tun da wancan ya ce ana yi wannan ya ce ba a yi misali kuma bai yi a haɗa su biyu to shi kenan sai a kalli zamanin wancan wani aka fara yi wancan da aka fara yi in aka samu wani daga baya biyo bayan shi shi a ce to na bayan ya share na farkon kenan tun na hukunci ne wanda ya biyo baya na ba baya fito wa ka anna umar anna bin umar idan qama min rak'atayn rafa'a yadayhi to kaji wancan da aka samu na karshen na hudun an samu daga nafa anna anna ibnu umar idan qama min rak'atayn idan ya tashi daga raka a biyu rafa ai sai rafa ya dai wa rafa zalika ibnu umar shi umar annabi na umar ai ko annana annasa annabi na umar za kama min raka'atayn rafa ya dai wa rafa zalika wa rafa zalika ibnu umar ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ibnu umar ya sai wannan magana kuma wajen manzon Allah ya ce wannan saboda ka warafa zalika ibnu umar ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ibnu umar ya ce wannan magana ya samo ta ne daga manzon Allah kenan an ce marfo ya jingina maganan cewa manzon Allah ne ya gaya masa ya ce ai haka shi yasa yake yi روى البخاري وغيره وقد صح الرفع في المواضع الأربع في غير ما حديثه إمام البخاري يا رويته دوننسا وقد صح الرفع ونن تغا ya tabbata fil al arba a wurare hudun nan fi zai ma hadisin hadisi da yawa sun tabbata kan wannan da haka wannan da shi ya fi amma dai ba matsala ba ne idan mutum ya yi an ga ya yi can kuma bai taba tsallake ba balle mutum ya ce a akwai wata matsala ko wani abu amma dai an fi so mutum ya tsaya kan wannan hudun in ma in zai na fi shi a gida ko shi kadai ba laifi don ya daga waɗannan abin nan ba to sannan aka yi ta saɓani wajen a ina za ka yi kabbara shi lokacin da ka yi raka a biyu za ka yi kabbara ne daga zaune ka yi kabbara ka ce allahu akbar sannan ka taso ko kuwa sai ka taso tsaye kam kamar yadda malikiya suka magana cewa sai ka tashi tsaye ne kam sannan za ka yi kabbara kuma ka daga hannun wasu suka ce duka hanyoyin su inganta amma abin da ya fi wancan ya ce haka wancan ya ce to a tafiya tsakiya sadda ka taso din kafin ka gama mikewa kan sai kai kabbara kenan baka yi ta kana zaune ba baka yi ta ko bayan ka mike tsaye kan ba in kai haka ma ya ya fito saboda amma ka tabbatar inda risala kawai suka sani sai ka yi zaman ka kyale su kawai sai ka tashi tsaye kyam ɗin ka kai da suka saba sai ka ce Allahu akbar ba matsala ya fito ko je nan mun karanta in abu na da rikici sannan akwai hanyar mafita kuma ga mutanen da watakila ba su san wannan abu nan din ba ka tsaya inda mafitan nan take inda ba za a samu matsala ba ya fi ma ko da nan yanzu kun ga mun yi sujada ba adiya idan da a ce abun nan ne ba za mu sake yin tafiya ba amma mun san malikiya ta ta in an ƙara yin kowace sai an ƙara yin tafiya amma in abun nan ne ba sai ka sake yin tafiya ba duk kowane ɗayan su kai sai ka sallame kawai daga abun nan ɗinsu to kuma sannan suka ce eh, watakila wani ya ce to ai ma shi bai gano abin da muka yi ba ko? shafi na banjira na? eh ai shi ne shi ne shi ne tawaji tawaji ne ba wanda ya zaki ibu da shi kaɗai ke shi ne abin ya dare shi don liman yana jan ta sallah kai ba ka kawai shi abin da ya gano ya abin nan amma in kana so ka sani ne kuma ka tambaya ka ce kana so ka gani dan ka karanta abin nan ba wani yana iya gaya ma ya ce ga abin da ya faru ina wani abin ya faru a bayyana ka gane ina wani abin ya faru bai abin nan ba to sai sai ka zama eh, baka san ne ya faru baka ce kai dai kaga an yi sujada amma baka san me kuka yi ba ko to ai ko baka nan ma in dai ka samu raka ɗaya da ka san me aka yi da ka san yadda aka yi da kana nan aka yi da baka nan in ka riga ka zo kan da su da liman ka samu raka a ɗaya da abin da ya kama liman ya kama ka ya fito to waɗannan abin abin da ya sa ake maganar su ko da yake an ce ga inda ya fi to amma akwai abin da ba zai haɗa rikici ba shi yasa nan ya ce maka mashhur abin da ya fi shahara ga abin da malamai suka tafi abin da aka samuwa daga sabai amma akwai wata maganar ta wani ina maganar nan ne don wanda suka karanta sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi littafi ne mai kyau ya yi magana a sallah amma ba shi kadai ba ne kuma littafin da ya bayani a kansa wannan ibnu taimiyya ma yana da littafi na musamman su kutum da ya fatawa akan kan sallah aka yi maganganu a kan banda fatawar sama da ya na musamman yana da kitabun sala ibnu qayyim yana da kitabun sala nashi na musamman yana nan ibgege da ya magana akan sallah kawai imamu ma suna da jigajigar suna da manya-manyan littattafai aka yi aka samu saɓani wani wuri har malamai suka tafi a wani wuri suka ɗinke saɓanin su kada mutane su rika buɗe sabanin yadda zai kawo faraka cikin mutane ya fito in matsa ko na ashirin da takwas istijalu ba'udul a'imma duk salati wa na tumaninati وعدم تمكين المأموم من الطمأنينة بالصلاة وقراءة الفاتحة خاصة في الركعات الأخيرة وأنا أبو ينادوك قوة يتي يتي جهل بعض الأئمة في الصلاة وصدق تكن لي ما ما يسكن يجوكاوا أتكن صلاة وعدم الطمأنينة درش النسوة سوسي سيد دغاسوبا مامو داما سوما أزكار لنا أكتشي أي سامو فيه وعدم تمكين المأموم من الطمأنينة بالصلاة wannan da rashin ba mamu dama su natsu su ma a cikin sallar tunda dole liman abin da ya taso ya kai ma dole kai wa qira'atul fatiha da karatun fatiha ma wanda su ba su dama su karanta kafin kai rabi ya gama khassa fi raka'atil akhira musamman ma a rako'in karshe wanda ake asirci ne ko zan kawo kofi ne da ka yasa kofi da kawo kofi da ila kofi ka ya kare to ka kurba a ka kurba wanda za ka kare da ido kazuwa ne kazuwa wani zai gugu da gajen shi baya kai to ba ka zuwa da bututu wanda ya zai na gajen iya rika zuwa da bututu shi da kaji da gajen ka kurba ba bututun magana ba bututun sun kurɓar shayi eh, wane ne na ganyen yana nan da wani jashi ma ta waje yana kurɓa wai shi ko da abu ga makale sai ban kada ka kaji iwu ya kurɓa eh, injiniya na da waje karfe uku ta ga dole ne gini wanda sai na daɗe ya kawai ya taura gida ya sallama a yau sallama ke zo sallama ka ce na dan na dubai ka tafi sai an ganka kawai shi ke nan tsawo da bututunka sai da zama rama haka za mu sai wani Allah da ya karfi waɗanda abubuwa kawai da wai wahala da ake ta ji Allah ya zaga zama mai murna da ita ranar lahira wannan shi ne abin da jinsu wani haka da yawa za ku gani misali mutum in aka zo sallah ta asarce in dai liman ya baro ka ya taso ya ce Allahu akbar kai kuma ka jira din ka bi ka'idar cewa ai sai ya miƙe tsaye sannan ku kuma ku taso ko to idan ka tsaya ya taso kai ma ka taso kafin ka yi ayoyi uku na fatiha kuma ya ƙara yin ruku abin da ya kamata ko da su yana da sauri in ya kai can fatiha ya kai ƙarshe ya ɗan jinkirta kaɗan saboda mamun su tun da a ya riga su tahowa to kuma ya je can daga can kuma yana sauri ya zo abin nan ba galibi rashin tunanin kai ma mamu ya kamata ka karanta fatihan shi ke sa shi tunda dai ya yi kawai ba ruwan shi abin nan ba kuma wani lokaci sai ka auna sadda yake karatu a bayyane sai ka ga ya dade yanzu da ya zo karatu a asirce kuma bai yi rabin wancan dadewan mutu sai ka rasa yadda aka yi to wasu zai su ce a'a ai karatu a asirce ya fi sauri tabbas haka ne za ka yi karatu a asirce yanzu da za ka auna in za ka karanta ƙur'ani a bayyane kana ji da kuma in kana sauke ba ka ji kawai karantawa kake yi za ka ga lokacin da ka ɗauka na bayyana ya fi yawa fiye da lokacin da ka yi na asirce to amma bai kamata saurin ya yi yawa da yawa ba har ya zama bambancin ya yi yawa sosai ta yadda za ka ga ya aka yi yadda ya sauri ya kamata a ce kana ko aya ta kusa da karshe shi ma ya ruku amma wani da kayi ɗaya kayi biyu sai ka ga kayi ta uku kawai sai ga ya yi ruku ɗaya kenan abu na biyu da yawa wasu ba su ɗauki karatu an ce karatu a asirce wasu kawai abin da suka ɗauka tunanin karatun sai su shuru in sun tashi ba sa motsa baki da lefi in an yi sallah a da kai wata rana in an sallame kana cikin masallaci kai na zan kada kokari kana tsawon gaba to in za a cika sallah yi dabara ka dan juya ka jingina jikin bango ka kalli masu cikowa ka ga da yawa wasu in sun tashi haka suke yi sai kawai ce ma akbar ya duka kawai ya gama karatun kenan da yawa wannan in ka lura da mutane a sallar da ake karatunta a asircen nan zaka ga ba sa karatu shiru suke yi in sun tashi ba sa motsa baki su motsa harshe kawai shiru suke mata in suna sallah da aka ce masa a asirce yi wasu kawai suke da yawa yi wasu suke in sun kabbata kawai haka suke ta su da ta yi haka ka duba ka gama karatu na sai in ka lura sosai za ka ga waɗannan illolin to in ba a ganin illolin kuma ba da za a yi masu bayani saboda ita sallan mace in ba kusa take da kai ba sosai yaushe kaga sallar ta to kuma ta kaci a cikin gida sallar take sallar ka kai kana masallaci da wahala ka sallar ta Allahumma illa wani lokaci da daddare ko da asuba sai za ka fita masallaci ita ma in tana da kokari ta taso tana yin wani abin ta ka zo ka ganta tana yi amma ba haka da wuya ka ga sallarta ko kuma kana zaune a gida wata rana to ai duk da za a yi sallar galibi kai ka tafi masallaci ne ita kuma tana gida in ba munasaba ta faru ba wata rana kana zaune gida tana da kokari tana yin sallolin nafil ko tana sallar duha ka rika gani ka gane yadda take in ba ka ba za ka gani ba to kuma in ba abin ya zo ma a rai ba wani lokaci don kana zauna kujera tana ta sallata za kai yi ta harkar kai ne ka damu da wai ka kalle ta ka gaya ya take ma karatu ko take wani abu ba in ma haka ne in ba haka nan ba ma in ba ya sa abu duk inda za ta yi sallan ma ba kusa da kai za ta yi ba radda ma ka ganin ta ce a ita fa da malamin ta sai ma da malamin ka wannan ta ma iya karatu nan ta ce a malamin ta fa daban kai malamin ka daban ba malamin ka bane kai to balle in ka ce ma za ka yi mata wannan ma ka yi mata gyaran sallah bai samu wani ran nan ya ce da ya ce yawan mata shi shi ya gaya min ba da ramadan ya ce gaskiya fa da ramadan din nan nayi ba daidai ba wallahi sai dai Allah ya gafarta wannan ce Allah ya gafarta wannan ba sai na dubi sai sai kaji a wannan dai ni ba zai ni ba zai da a ba ya ce to matar shi sai zo ya so abu ya so mata na ta ya kai sayan gidan ya kai nasu suka zo su ta gidan suka daho bai shi ko bai iya ci bai ɗauka ya tafi ta gidan ya ke je zai sahur da abin shi ya zo ya ɗauko lawan shi ya sahur ma ya sai masu ya ce sai masu kamar rago da kaji ya kai ya kai ta gidan ya kai ta gidan gidan biyu ne su ta gidan da ya kai masu abu yanzu yanzu sai su zaftara sai su yi su aiko mai inda yake a ofis ɗin shi ita kuma wannan an kai kawai ba ruwan da ta ce zaman ta ba ta cakomi shi ko bai magana rannan din suka daho suka ba shi ya zuba cikin kulan shi sai ya tafi da shi can gidan kuma nan yake zai azumi ya je ya ɗiba ya sahur sauran da ya rage ya ce ma yara su ma gashi nan su sha da ta tashi ta kuma ta ga an sha abu a gidanta dama haka suke cewa wai wancan kulan wai mutum da gidan shi wai me yasa ta ga wancan kulan a gidanta haka za ta ce dan me za a kawo kulan can gidan gidanta in ta ƙara ganin kulan can gidan sai ta fata-fata da shi to hannun ta bai mata da gidan ta yi ta kake da gidan in ka koro ta kare gidan ka ba gidan ka wani to balle ka shigo da kula to to za ka shi da ya je kawai zo da wannan ta ga wannan sai ta ce ya aka yi aka zo da kulan wani gida gidanta kuma aka ci abu ba a bata ba sai sai gaskiya ne amma ai na ci na ba ƴaƴanki kuma abin da aka kawo na kawo ke ma na baki na ke ke baki dafa kin kawo su kuma sun dafa sun kawo ita ce Allah ya isa wallahi da aka ba ka ci a gidanta kuma ba a san mata ba ya ce Allah ya isa ki fa matsalar ki baki da tarbiyya duk ba ka abubuwa ba ba a yanzu hadari ta ce a hadari a hadari ta ta ma iya shi da waka tun suna islami aka koya masu a hadari da waka inda ya hadari ne ta ma iya shi har da wake to na ka ba wani wa'azi da za a yi wata Allah ya isa da ya ce wallahi ke ka waki duk da dai haka dai waki da tarbiyya ta ce kai dai a dai gano wanda bai da tarbiyya ita ba dai ita ce ba ta da tarbiyya ba ya ce to sai dai duke da ya ce to ya ce a kula ɗaya ta shi kiwo ita da mai ce ciki warware ta ce a ta kada ta a yi ta ce ba dai ita ce ba ta da tarbiyya ba ya ce wannan sai an mata ya ce ba da da ta firge ta kawai da jefa ta jikin bango ya da ta burbe duk da haka nan bakin ta bai shuru ba da na ƙara make ta na take ta tukunna ta za ta mutu sannan sai waje da gudu ta fita daga wata ta fita waje da gudu da ce ha ba cikin rama <laughs> ya ce to cikin rama da ya za a yi ta cikin rama to sai an musu hamadiyya yanzu ce Allah ya isa da aka ce an fasai masa na aka an ba ta ita ba ta dafa ba na ta ba ta je ta za a ciwo kuma na ta ne da take kuma an ci an ba 'ya'yanta to me matsala ta ga da ake fama da matsalolin amma mahallin shahin nan da za a yi mata wa'azin ta ce ya ce cikin ahadari ba an ce karai eh, ta ce in dai ahadari ne kada ma a yi mata tun tana yanya ta haddace shi da waka ma a gaba abin da zai gaya mata wani ahadari ya ce so bari mata hauka bari mu fita wajen karatun yanzu shi ne kwamce ta ke da ta dora kafa an gurbe ta ta gani irin waɗannan abubuwa a majiya ne ya galibi matsalolin nan ga sunan dai ba su da iyaka bana a zai mai zuciya ba wani in dai ana zai mata za a rika yin mummunan ɓanna na taba gaya maku nan wani da aka kawo man ƙara nan ita fa magana take faɗi mijin ya ce gaskiyan magana in ka ƙara faɗi man wannan magana ni kuma wallahi na mari ita ce na faɗa na faɗa ta ƙara faɗi ya falle ta da mari ta ce au na faɗa da ya ƙara falla mata mari sai da ya mata mari goma kuma tana maimaita shi ma yana gaura mata mari a so goma kuma mari goma kuma kuma kuma kuma ba wai karatu ne ba alarami ya ce ma ita amma mari sai da ta ji mari so goma tukunna sannan ta dai shi shi ne ma ya fita ya tafi ya batta ya ce maukaci a kawai ya fita ya tafi ya batta to yanzu akai mutum mari goma inda tsotsai ba sai zama kurma ba mari goma kuma tana mai sha tana ta ta faɗa da shi kuma ya ƙaura mata bari na shi ma bai kyau ta ko sai ya haƙura shi ma ko ya sabo bulala <laughs> ya ji alafin gobro alafin gobro ka ji ya ce zai sabo bulala ya kuri kawai da Allah gogo ce a yi da ci da ne kaga ita kyale ta ya dauki sanda a eh ko bakan magana kai ashe o to na o ta daukan da ya kiyo a ina ce ka ƙara gyara wani a ce maka magana kai da aka ce ɗauki bulala sai ce a ɗauki sanda ne wasu sai da duka ba sa jin magana wasu akwai wanda ya gaya mai ya ce shi matar shi shi ya rasa yadda aka yi ko tarbiyyar da aka yi mata ita da kenan ya ce amma shi duk abin da ya ce mata ta yi zai kwana yana gaya mata ya maimaita ya gaya mata amma in dai ba marin ta yi ba to ba za ta tuna ba sai dan ya faura mata magi saboda in ta shiga kicin sai ta baro famfo bude, ya ta zubar da ruwa ya ta zubar da ruwa ya zoitar da kicin cike da ruwa ya ce ki rika kulla famfo in kin buɗe sai ta ce manca ke. in ta zo na tsakar gida ma ta buɗe shi to ko sai dai a ji ruwa da yana ta zuba ita ce ta buɗe ita ce ta je famfo ta manta amma duk da ka faura mata mari to daga nan ta tuna wallahi na ga muku ba ki da masu zo zai bai shi ya kama wata masifaffen mata in dai ba marin ta yi ba to ba ta tuna abu ko haka aka tarbiyyantar da ita domin da ya bata abu yanzu in ta zo kawai ta ce haka sai ta bashi da hannun hagu in ta aje in ya ce mata daina bani abu abu da hannun hagu sai ta ce to amma da zai dau wani abun kuma ya miƙa mata sai ta ƙara miƙo hannun hagu sai in ya kaura sama ma ce ba na sai ta ce ai sai ta miƙo na dama baukati ya ce ko ko kuma na yarda da maganar ko kaji na ƙwaƙwalwar ta wallahi haka take in ba marin ta aka yi ba wai ta ba ta tuna abu sai in yi an mare ta so dole ya haƙura da ita ya ce wannan matan kullum a ce sai na abubuwa a ta gaya mata kowane abu in ta marin ta ba daidai ba ne ya ce ka gaskiya kawai abin da za a yi su haƙura kawai su tafi suka rabu sai an mare ta ita ba shi abu da hannun hagu in za ta ansa ta miko hannun hagu in ya ce mata ba na son kina ina baki abu ko ki karɓa ki hannun hagu sai ta ce ta amince to da ya ji haushi kawai ya yi mata yanzu ta ɗauko yanzu ta bada da hannun hagu an miƙa mata ta hansa ta yi ta maimaita da ta ji fawun ta ce ai ko famfo ya fara ku sai ba ke ce na take rika rufe famfo ki duk kitin kai ko kitin ana bari ruwa ita shiga kitin ko ta tabar ruwa ta da ta wata kawai to amma ba a jin motsi yana zuwa amma wallahi in ka ce wannan abin za ka yi kaga yanzu in dai ba bai aiki ka kalli bohol in ka kunna shi a cikin gida ka ce wai su za su iya kashe shi kullum to kai a layin kusa an ma sunan mafaddacin ruwa a konuri da na sani tun da nike malam duk sata kaga in da ina in na koma gida kamar da wajen tara ko goma zan tadda ruwa ya cika yana zubowa wani lokacin ruwan nan har da asuba in na fito yana yana zuba ba su kashe shi ba su kashe wannan ma sai na gane cewa mijin nan bai zama ne matan nan da yara ne cikin gidan nan ba sa kashe in ka ga wani lokaci bohol su a tsaye ruwa bai zuba to ɗauke wuta a kai amma zai ci kai ya dinga zuba ya dinga zuba ya dinga zuba ba wanda zai kashe famfon nan na ɗaruwa sai ya gaji su ga irin waɗannan to kashe wuta fa kai yanzu kashe wuta in ka ce za ka biye masu a gida to ai wani wurin tun da aka sa bulok ɗin sai dai in ya mutu su gaba a haske ranar ya ka gani ka ce kai wani dai kawai ka gani yanzu mita ka kashe kuɗi wani ka je ka riƙa kashewa da kanka amma ka ce su duka kashe ta ina kullum za su su mance kuma ran da aka yi satin ya ƙare minti goma ba wutan a gidan suka ga wani gida da akwai su ba su da ita su za ka ji masifa ko ina fa da wuta mu babu ko ina fa da wuta mu babu to a san yadda za a yi ko to ka abe masu kawai ka yi abin da kake ganin maslaha ne gare ka kawai ka su wannan abubuwan suna da mahimmanci, matuka, mace ya san su kar ya gane wani abun wani abun ko ba su yi ma ko ba su yi ma ba in ka biye masu malam sai ka sha aiki kuma za ka ga kibaru shakriya kana ganin kamar abin ba zai faru ba wata ran ɗan abu kaɗan zai faru malam da je ta fushi kamar yanzu gobe nan za a azumi malam ka je sai dai kai rore in ko ka bi ka bi wata daga ran ba sai ka tashi kawai ka shiga gidan ka nemo kayan ka ba ka tashi da biya gida ka dauka yanka ka dawo da su ka san za ka yi azumi ka shirya kwana biyu ka aje ruwan ka a daki ka aje abin ka da ka ji su tana fushi ka je ka sha abin ka kai zaman ka fito da zaman kala wani ne ka ce eh shige shige da mu ka ka yi zaman ruwan su ana shi ta ga zai ba za ta baka wani abu ta ce ga wani abu ka to in ka kwallafa ranka haka shi kenan ka shiga bakin ciki za ka yi ta yi kullum jinin ka ya hawa baka sani ma banza hmm? Hmm? <laughs> ko ko ko Ko ko na? daidai kudin ne kaga gangarni ne to kun zuwa sai ana gaya da abu kallon ya ce a ya ce ah, a ah, ila ba haka bane ko ba na gaya mu kwanaki wani wani wani tsoho aka tare shi a mota ba aka ce an ce mashi an ce mashi aka zo aka tare shi wai kwastom suka kama su aka ce sauko sauko ba bai ce ba zan sauko ba ban saukowa aka ce kowa ya fito daga cikin motar nan kowa ya fito aka leko aka ce baba ka sauko ce ba zan sauko ba shi ne da ya ɗaya sarfar ya leka ya ce wa sauran na ke kasa wallahi ba, wannan zan ci zan mai rashin mutuncin da bai taɓa ganin iri shi ba ya lefo ce wallahi wani baka ga ko ba zan ma rashin mutuncin da ban taɓa ka taɓa ganin shi ba ya ce ƙarya ka yaro ƙarya ka kai man rashin mutuncin da ban taɓa gani ba shekara ta arba'in da biyar da mace ɗaya sannan ka ce akwai rashin mutuncin da ban gani ba cikin shekara arba'in da biyar ka ce za ka yi man wani rashin mutuncin da ban gani ba kare ka ce wallahi karya kake yaro kai wanda shi mutuncin da ba gani ba shekara ta arba'in da biyar da mace ɗaya ka san ko wanda shekara arba'in da biyar da mace ɗaya ba irin rashin mutuncin da gani ba aka ce za ka yi rashin mutunci ai daga nan sai aka ce ku koma ku koma ku koma ku tafi ba ku koma ku tafi ba ba

al'imamu matsulun an husni salatihi shi liman ba za a tambaye shi dole ne a kan can sallah har da wani wuri ma da aka faɗi cikin muwarta cewa har yana daga cikin yaudara shi liman dole ne a matsayinsa na liman sai ya samo har yadda zai rika jam'i wajen addu'a yana juya kalmomi saboda kada ya zo yana yin addu'a a matsayin shi kaɗai yake mawa kuma ga a sassa su ma shi suke ne naka dole ne in zai ce Allahumma ya ce Allahumma lana warhamna wa'afina wahdina watawallana warzuqna wajbir duk na na na na zai rika yi ba zai rika yin addu'a yanzu a asirta shi kadai yana ce Allahumma ghfirli warhamni wa'afini in yi haka ya yaudari mamunsa a cikin sunna dole duk addu'ar da zai yi kafin ya sallame shi nan to da su zai yi ba a ji ta ka ga wannan ma ana ji ba zai kudi ga amin ba amma nan abin da ya sa aka ce mai cin amana kiyana ai saboda ba sa ji mamun ai ta na to gaskiya kuma kaji kaji kuma rikicin kenan ai mun je sa wani ya tashi da zuya ya ce to wallahi liwa a rika yi adda Allah a daidai cewa mutum ya daina yin adda shi da yana ya rika sa mutane kada ya dai maka shi kadai larabcin ne matsala amma mutum ya kamata ya koya ne saboda duk abubuwan nan a rubuta suke in an yi su ga yadda ake yi nan ana karantawa ko an zo inda muka zo nan in muka ce an zo addu'ar da annabi ya koyar a matsayin namiji in muna karantar da mata sai mun ce matan su mai da shi a damirin mace mu jiya za su ce su komar da shi mace ko yau an yi wannan magana yadda za a mai da damirinta a mace Allahumma inni abduka ta ce Allahumma inni amatuka a gane yadda ake juya waɗannan abubuwan dole ne a koya wasu amma ka ba larabcin sai ba mutum wahala sai ya zo wajen juya sai ya juya ya ta kiran kanshi namiji ita mace ce ya fito to haka wajen jami'i in kana yi mutane jagoranci wajen sallah dole ne duk abin da za ka roƙa na alkhairi to sai ka sa su a ciki in za ka nemi na kariya haɗawa za ka riƙe kana Allah kai mana Allah kada kai mana Allah kai mana Allah kada kai mana saboda ba sa ka yanzu to kai amana ne a gaban ka kai kai masu wannan addu'a ya fito ko wannan shine hikiman ma da yasa wasu suka ce a yanzu a yi ake a bayyane a wasu masaban in ma kamar malikiya ba nan za a yi na asuba amma yanzu za a yi ta manazil wanda abubuwa ne da wazil nake son ce na wazil to ana yi ma mutanen na saboda su rika ji suna cewa amin ya fito to da shi amin amana ne lannahu mubtada bihi shi ake koyi da shi wa alayhi taharru sunna na haka dole ya kokari ya hararo sunna wa sumanina wannan wa sumanina rukun ita ko mana suwa rukuni ne wa hiya haqqul imam akad fi haqqi imam akad haqqil imam mata fi karfi to ba sai ba لأنه متبوء مقتدى به وانا أجيبيني أنا كوي بشي وفي قراءة الفاتحة كما وانا كما وجن قراءة الفاتحة ركن فيجب أن يمكن المأموم من قراءتها وذاك سيبالي مامو داما سوما سكرنتا وقد تقدمت أدلة ركنية الطبانينة وفاتحة الكتاب يا رجاء قبات مني بياني أكن cewa karatun fatiha rukuni ne kuma sannan ita ma fatiha rukuni ne a natsuwa rukuni ce ashirin da tara adamul ihtimami bis sujudi alal a'da'i sab'a rashin damuwa da yin sujada akan gabobi bakwai na sujadan nan ai aljabahatu ma al'amfi mutum ya tsaya ya haɗa goshi da hanci wani sai ya sa goshin kada ya dauki hancin matsala ne wa butunil yadaini ko tafin hannuwa a sa su wani sai ya dunkula hannun wa rukubataini da guwawu ya sa su wani sai ya dage gwiwan wa atrafil qadamaini ko ko sashen kafduga da gai mutum sai ya dage wani ya dauki ɗaya ya dora sama kaga nan an yi haka ba daidai ba fa anil abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu anhu ma yake cewa eh, radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ji manzon Allah yana cewa idza sajada al-abdu sajada ma'ahu sab'atu arad a ko arabin idan mutum ya yi sujada to zai yi sujada da gaɓoɓinsa guda bakwai su ne rab waje huhu fuskansa wa kafahu da tafin hannunsa wa rukubatahu wa kadama da guwawunsa da dugadugansa rawahu muslim wannan azahu lahu almajaru fil muntaka an yi magana cikin muntaka kusa wannan mun san muntaka sosai su wal muzi wa rawahu ghayruhu Wani ibn abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala qala annabi sallallahu alaihi sallam manzo Allah ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa bakwai aljabhatu fuska wa ashara bi yadihi ila kuma ya ishara tun daga nan har zuwa sai da ya kawo hanci ya ce fuska wal yadaini da hannuwa biyu wal rukbatayn wal qadamayn muttafaqun alayhi ومن الناس من لا يمكن جبهته وأنفه من الأرض حين يسجد daga cikin mutane akwai wanda bai hada fuskar shi da goshin shi ya sa sa kasa sadda ya sujada sai ya sa goshin ka ɗaya ɗaga au yarfa uridilai ko kuma ya ɗage kafa ɗaya ya ɗauki ɗaya ɗora bisa ɗayan ya sujada da ake so mutum ya kafe kafafun ya sa su duka sannan kuma ba buɗa su ake ba haka haɗe su ake yi shi a haɗe shi a wani lokacin da mutum yake sujada ina fata an gane kada a buɗe su aw yarfa rijlaihi aw ko ya dage kafafunsa aw yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardi hina sujudi ko kuma aula aula yumakkinu jabhatahu ko kuma ya zama bai sanya hancinsa da goshinsa ba a kasa da ya sujada aw yarfa rijlaihi ko ko ya dage kafarsa aw la yumakkinu bi tuna yadayhi ko kuma ya kisa kafuna hannunsa su taba kasa ko kuma wani ya sa sai ya wawwa gare su haka ko kuma ya dunkule su ko ya masa haka saboda gudun kawan matasa shi matashi idan ya je wurin da yake ganin ba shi tada ba kafet ko shi matashi ya ce yawa gare ta ko da shi har da wasu ma magidanta mutum ne zai je masallacin juma'a ya san ba da wuri fa zai je ba wai sai tafi kuma ba shi tada abin da yake so wani ya zo da ita shi su hau ko amma kuma da za ka laluba jihun shi yana da waya amma ya kasa sai abin tada wanda zai rika rikewa in ya san zai je masallaci lati to za ka sai je ko ya sai ta kalla wani a ce mu je can sai no no no jira wani ya in kuma wani ya zo ya kwanta ya tsaye da tashi aka ce ka mutane mu gaye ne mu bai zo da shimfiɗa mai makon ya shimfiɗa ta mu hau kawai ya je ya miƙe ta ya yi tsaye to to irin su ne su ne in sun zo su jela sai ga suna haka da hannuwansu saboda hannun zai taɓo kasa su goga sai su haka in sun tashi kawai su haka su haka su nan su gaba da sallah duk sanda suka je kasa suka dogaro haka ya su yaka saboda kada ya taɓa kaya su gayu ya lalace malam sa ka zo magana magana ka kace ba na mance to shi nan mun huta mun huta to kaga wannan ba daidai bane ko kuma ya ƙi yin sujada sosai ya ɗage kafa ɗaya wai dan kada guga shi ta lalace to a cikin ala'ayi halin da ba sai da muka faɗi wannan ba wanda har ya ce da ya ga masifan da zai gani a lahira har da ran da ya sallah ya ƙi yin sujada sosai dan kada karin guga shi ya lalace sai da ya ji wannan masifan wannan abu kuma ka kayan nan da kai da kanka da kayan dilla Allah ne in ka zo sallah ka faɗi sai tsarin nan muka yi magana mutum ba zai tsaya yana neman wuri yana ganin galiman can a ƙasa duk inda ka samu faɗuwa kawai za ka bi su a ƙasar nan ka da su ko da shimfiɗa ko ba shimfiɗa ƙasar nan dai ciki ma za a koma daga ciki a min ha salaknakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra an gama an an gama da mun ga an gama ba sauran wata magana haka duk wani abu nan mutum ya shi so na ka ba daidai ba ne wannan a ƙiyin sujadan ko mutum ya ci sa hannunsa sosai saboda wai kada ya ta kayan shi ko kada ya ɗauko wani abu sai ya dunkula hannun ko kuma ya rika fikara su saboda kasu debo da shi mutum ya zo da shi fi da shi mana yin haka ne ya fito adamul inayati bi ma'rifati ahkamis sala wannan shine babban illan ba rashin damuwa da sanin hukunce-hukuncen sallah mutum ya zama sallah an ce mutum ya san rukunanta ya san kaza ya san kaza ga yanzu da za a kulle wurin nan a ce yau ba za a fita ba ba rena ku ne ba amma dai da za a kulle kofofin nan a ce yau ba a fita kowa sai ya faɗi farillan alwallah sunnonin alwallah farillan sallah sunnonin sallah mustahabanta makaruhanta abinda ke bata ta wanda baya sa kyau sai da shi ina ganin sai mun kama wasu a ko da sai da yawa zai wahala ba a kama wani ba ko a kama wata a tare kyaftin mata a teku mata ma ga sunan za a tare kawo mana farillan sallah kawo mana sunnonin sallah kawo mustahaban sallah kawo abin da kake baci sai da su to gaskiya akwai kuma matsala in ba san su ba domin rashin sanin rukunan rashin sanin farillan rashin sanin sunnonin shi ke hana kuma a san kabli da baji duk wanda bai san sunnonin sallah ba bai san farillan sallah ba bai san mustahaban sallah ba bai san makaruhan sallah ba ba yadda za a in ka koya mai kabli da baji so dubu to so dubu koya mance ba zai iya ba sharafi sai an iya ka ke sai sa dama ba a yin sujadar kabli da ba'adir sai in an diga an koya ma mutum farillai da sunnoni da waɗannan rukunan sannan daga nan sai a shiga babi ana tafiya har a kai babu sahawi mai ahadari ma shi yayi wajen ƙarshe ƙarshe shi ne ma ƙarshe bayan an gama sanin farillai an gama sanin sunnoni an gama sanin karatu da babu sahawi to da wannan ne za a iya ganewa domin aikin ya je can ciki ma zai ce maka akwai wuraren da aka samu sabani tsakanin farilla da abin nan ba a yin sujada kabliya sai a yin bar an bar sunoni kaza sai don muka san sunonin ba za ka gane ko za ka ba zai zuwa to je zawo ne an ka ce mai kabli da ba din ma ya tafi kasuwa yana neman kabli da ba to hmm? a yi na san su a aikatan bai iya bayanin su ba ya koya wurin malami haka kake so ka ce na iliya ko ya ce ai shi wannan sallar ce ya ce idan sallar nan mutum ya zama bai san farillan sallah ba bai san sunnonin sallah bai san musaban sallah ba bai san abin to ko ya yi sallah ba ta yi ba ya ka sai dai in ya koyi sallar wurin malami kaga malamin yana yi da rukunan shi kuma yana ta gani ya ta aikatawa amma duk da haka bai san su ba da ya balli liman ya sallar shi shi kaɗai sai za a iya gane da in ya bar farilla in ya bar inda zai kamata ya sujada kalli ko inda ya kamata ya sujada ba za a iya gane ita irin sallar da malam ya masu ya tuna ba irin ta yi ba yau yau da dadewa yanzu ba ta karanta kuɗi ba da dadewa ta iya ba wata iya kirga su ba har yanzu kuma na to a in ka karanta da dadewan koma ba ka kai ta mai ka kana yi haka kansu san su kowane duk wanda ka zo a sallah ka san matsayinsa ai ba ta aka yi mai mai so mana ba yanzu ka zo ka ce farillan sallah guda nawa ne farillan sallah guda goma sha hudu ne misali in malikiya ce ka taso na farko kaza na farko kaza sai ka je ba haka ake nufi ba amma duk wanda aka tambaye ka ana yin sallah aka ce maka yanzu karatun fatiha menene a sallah ka ce ka san matsayinsa aka koma ka ce ma sujada menene ka sani dagowa daga sujada ka san wane ne na ce maka kaza ka aka za ka ce maka zaman ta biya wane ne shi kuma ka san matsayinsa ba ta aka kai ta ji amma kowane in ka san shi ka san shi ne ka san yadda aka bai da shi a matsayinsa na to ka gani dole ka zaki da bayani ta ce wani wani to shi to shi ne dama matsalan in ka san su ne in ka bari wani za ka gane da ka tashi kaga cewa mai kai yanzu a cikin wannan aikin wane ne baka kawo ba kowa wani in baka kawo shi baka gani ka ce wannan ba matsala shi ba sai kai sujada ba wani ko da kai ka san cewa wanda tunda na bar shi sau ɗaya ko sau biyu shi ko an ce in na bar shi sau kaza da ma zan yi sujada na yi mantuwa na kashi so kaza in baka san su ba ba zai yi ba to shi kenan ba sallah na yi ga sallah bai san su ba tunda cewa akai bai wa liman ya sallah yana nan cikin ishmawi sai ya kasance ya san abin da sallah ba ta kyau sai da shi in ko bai san to shi ne rikicin kaji-kaji kaji shi kadai shi kadai na iya yabo balle ya ja ya ja direba ne makaho kurma bebe ya ja mutane a mota ba ki ba shi a kurma ba za za a shiga mota inda za a tinda da rana ko <laughs>

sakaki da addini ne ba a wasa da addinin nan dole wannan rashin ba abin muhimmanci kuma shi yasa din mutum bai iya ba abinda za a zo a faɗi ma da larabci a faɗi ma da yaran ko biyar biyar kake rike kullum ka tafi ka rike ba za ka rike su ba bayan suna da iyaka abin da bai da iyaka ne shine zaka ce amma rashin ba abin muhimmanci shine matsala amma yanzu mai matsala aka zo aka ce baka farillan sallah guda goma sha hudu aka ɗauko ɗaya aka ce baka kabbara harama tsayuwa domin kabbara harama karatun fatiha tsayuwa domin karatun fatiha aka yi ma guda hudu aka ce je kai yau shikenan ka rike aka dawo gobe aka ce maka ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada aka kara ma hudu ba takwas kenan ba sauran nan yanzu to shine ko matsala a ce ma natsuwa iti e da a ce ba a gaya ma wannan natsuwa ga shi nan ga wannan ga wannan a gaya ma wannan a kara ba a ce an kara bi goma kenan shi ke na kara to me matsala inda gaske mutum yake ko da yaren shi zai dauko su a haka mana ka gani ko zai mance rashin ba abin mahimmanci ne matsala kuma duk wannan abin da kake gani da lissafo su da jero su dunnan masallacin na yi muku mai gaba daya. ba wanda zai ji a ce mashi rana ita yau a kawo farillan sallah da sunnonin sallah da mustahaban sallah da makaruhanta a jero su duka akwai dubu ɗari wani ya ce maka ba zai iya ba in an dawo rana ita yau ya tabbatar za a shi dubu ɗari in ko ka ga yaƙi to jakwala ce shi ba ruwan shi da dubu ɗari da dubu ɗari ba zai yi ba to ka gani ko yau ka gani ji ƙari ko kuma nan kowa iya hanset in mutum ya so wani sai an ce mai wannan mai wuya sha'ani ne ce akai dai ba ni in ya je kowa ya bacci gidan ya ta dakula shi ya ta dakula shi can za ka ga fito ya iya gobe kawai da an zo an kira shi ya zai da zai ya taba nan ya taba da ya taba nan kaga wala sani ta ya ji kan tabu wala <laughs> sani da han mai zafi ya zo da ta yana da wata bututu zai gaci ba ana ɗan kora ba ya ce zan ina gani ne kawo ce a tura min kaza a tura min kaza ni ma ciki ka gani an wuce to saboda haka shi ne nan wa hadha khilafu ma yanbaghi lil muslimi wannan sabanin abin da ya dace ne ga musulmi fa inna salata a'zamu arkanul islam al'amaliya sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci na aiki wanda za a yi aikace wallahu amara bi iqamatiha kuma Allah ya umurni da tsaida ta yace aqimis salata tsaida sallah fi ayatin qad tablughu 70 aw tazidu ayoyin da aka yi maganar tsaye da sallah sun kai saba'in ko sama da haka an yi ta magana kan mahimmancin sallar nan wala tun tumkinu ha illa bi a ahkamiha bai yiwuwa ko a samu a santa a tsaida ta da ya kamata har sai an san hukunce Ku kuji wa ma'arifatu kayfiyati salatin nabi sallallahu alaihi sallam da sanin yanda annabi yayi sallar wallahi la yasau jahaluhu min ahkamis salati to wanda za a ce bai kamata a ce wani ya jahilce shi ba daga cikin hukunce-hukuncen sallah shine ma'arifatu shuruɗiya ku ji abinda bai kamata a ce wani bai san shi ba a sallah shine ma'arifatu shuruɗiya a san sharuɗanta wa arkani ha da rukunanta wa wajibati ha da wajibabbunta wa kamul iqtida'i da hukunce-hukuncen in kana bin liman ya za a yi kada ka riga shi kada kai kaza kuna ji wasu hawi da hukunce-hukuncen rafkanuwa in kai rafkanuwa ka sanya za ka yi to ya kaga gani wala wasu ya kaga gani in an ce rafkanuwa ai wata rana ta tare ka ba tare da liman ɗin kake ba to kai ya za ka yi in ka sallame sallah ka ce bari wai tun da ta samu matsala ka ce kai yanzu sallamewa za ka yi ka sake wata kai mummunan mai laifi ne a wurin Allah ba a zuwa ta rikice ka ce tun da ta rikice abin da ya fi bari kawai ba sai ka sallame ta ka sake sabuwa ba tun da ta lalace ka yi laifi abin da ake so ka gyara ta lokacin da ta ɓace shi ne ake so kai bawan Allah ne dole yanzu abin da ake so ba ka falla ta ka sake ba ka gama ta ne ka gyara wala a kuma ka ce kada ku bata aiki in kun riga kun fara kun yi kwamitin kanku tsakanin ku da Allah ka ku kammala aikin nan ba a so ka ce to ai da ta rikice yanzu bari kawai sallame in sake ka yi laifi gyara ka ake so kai sai za ka hukunta hukunta rakanuwa wa alaikumussalam to ngaji kat rumah jela za ta kama shi ba sai ya yi tafiya ai kabli inda kabli ta kama shi ba sai ya yi zaman ta ya yi <laughs> ya ɗan jima a biyun shi da ya gama biyun ya suje da shi guda biyu ya ɗan jima a zaune sannan sai ya ƙara ɗaya ko sai ya ƙara ɗaya to kaga wannan shine zai sa ku sai ku ɗauka abin nan ne amma in ba haka ba ai inda kabli zai yi dama ai sai ya yi tahiya ya gama ne sannan zai kabli sannan ya dawo ya ƙara yin wata tafiya tahiyar amma yanzu kai ka ce sai da aka dan zauna ya dade kaman kuna daukan cewa qabli yayi to amma da yayi qabli in qabli ce kuma sai ya sujada ɗaya kuka gani ai dun nan ma ba ku tasbihi ba ni dai zan yadda akan kuma kun rude ba ku san me zai yi ba yayi abin da yayi ya fi sauki to in wannan ne sallar ku tana nan misali in an zo liman zai yi ƙari a sallah sai ya kasance mutane sun kasu kashi biyu waɗannan sun san ƙari zai waɗannan su ko ba su sani ba su dai kawai mamu ne liman sai yadda ya da su to waɗanda suka zo suka yi shakka sadda liman zai sujada ko zai ƙaro wani abu na farilla sai suka yi shakka da zai ƙara sai suka ki ƙara bayan suna shakka sallar su ta ci waɗanda kuma su sun san ƙari zai yi su ko ba su yi mai tarbihi bai yi sai sai ya ƙara sai su ba ka bi shi suka ƙara da gangar sai sallar to su ma sallar su ta baci shi yasa wancan ya yi maka wancan magana amma idan ya kasance ma mu ba su san me liman zai ba liman su ma sun rikice sai suka bi shi to duk abin da ya kama su kawai ya kama shi kama su kawai shi kenan sallar su ta yi tunda ba su san me ake ciki ba su ma ba da gangan suka yi kari ba ko da gangan suka ƙi bin shi a wurin abin da ya ba in dai ko su sun amma mai shakka dole ya bi shi wanda ke da yaƙini shi ko ba zai bi shi ba ta in ya zama mutum shi tsake tsakiya yake bai ma san inda ake ba ba shakka ba ba shi dai yana bin liman subun subun subun kaga wannan shi ke shi ne kawai kunci amma fa wanda ya san tsari za a yi da gangan ya bi liman din suka karo da gangan sallar ta baki wanda ko ke shakka cewa ba ta cika ba ko ko sujada za a yi ko me zai shi kuma sai ya zama shi kuma sallar ta baki na to ƙara goma ina to me kai shi sujada wata sujada ya ɗauka cewa min to za a yi da ɗauka su jada ɗaya ehe e ya ɗauka yanzu su jada ɗaya zai shi eh, kai mai tasbihi shi yasa sai ya ƙara ɗaya ba shi ke nan ba mushkila yanzu kawai ya ƙara ɗaya ba sai kawai shi ke nan bai su jada ba biya eh eh yauwa haka ne kuma Yi wanda ya kawo shakka kuma amma shi ma sai dai kuma da ya kawo shakkan ya bi liman aiki tare in ya bi shakka ya zaman shi yana shakka amma ya zaune shi ma tashi ta shi. mai shakka ya bi ya huta mai yaƙini shi kuma ya bi saɓaci to shi kenan to shi kenan da yanzu an gama eh, wanda ya san yadda ya sai wa zalika bi ma'rifati hadhihi al-ahkam fardu wa nahwa zalika fa ma'rifatu hadhihi al-ahkam sanin waɗannan hukunce hukuncen dole ne wal ikhlalu bi ta'allumiha sako-sako da su mutum ya ki su da gangan kad ya da alul muslima ghafilan wato an mubtilati salati zai sa musulmi ya zama ya shagalta bai san abin da ke bata sallah ba wa mufsidatiha kusan akwai bambanci tsakanin mubtil da kuma mufsid mubtil ba za ta gyaru ba mufsid za a iya gano matsalar a gyara in ko ba gyara shi bane ta bace ta ma wallahu alhadi wal muwaffaq Allah shi ne mai shiryarwa shi ne mai dacewa talatin da ɗaya talatin da biyu talatin da uku har talatin da hudu adamul inayati bil fatiha rashin kulawa da koyon karatun fatiha wallahni fiha da yin kuskure a cikin karatun fatiha mummunan matsala ce misal kasarin lami ai musamman mutum ya zo ya kasara ga lami ya ce alimin misali ya ɓata, so kuma sai kuma fatahu hamza na ihdina yace ihi ko yace ahdina ya siriya ya sa mata fata fatahu hamza ta ihdina nan ma ha ihdina din yawanci dauri yana ba mu wuya amma asali ihdina ihdina ba ihdina ihi an masa wasani an bata sannan don misali ko kuma sa an'amtu an'amtu misali mutum ya faɗi wannan fi amta maimakon amta ya sa masa damma wannan dukkan su kuskure ne har wani littafi wani malami ya rubuta musamman ya magana a kan kurakunan da masu sallah suke yi a cikin karatun fatiha ya waje sai magana da yawa kai wani hau zalika wa hada wa asbahu min al-lahm al-mukhill wannan da irin irinsa wato yana daga cikin wato kuskure waɗanda suke masu ba ta safar kwata sallah alladhi yajibu tajannubuhu wanda ya wajaba a nisance shi wala yumakkinu fa'ilahu min al duk wanda aka gane yana wannan kuskuren ba za a bashi ya zama liman ba sannan wannan is huma huwa muhilul lil ma'na domin a ciki akwai abin da ke canza ma'ana ka don mai ta'i an amtu kama wajen ta'i an amtu ya ce mata an amtu wa zalika mufsidul lissala in ma mutum ya haka sallar shi ta baci ya fito ko to mu bashi haka ko za a shiga wani abun ne daban saboda za san sai an yi magana sosai a kan shi in an zo wajen ya yatsu to alaikum salam na aini jara eh a yaje a yayyauce <laughs> to ai wata ba ai ya menene a wannan dinta ka zo in an jima masu sun za su za su ta karatu in an jima suna yi suna nan suna ta yi na ita tambayar ka to nan daban wannan ita wannan yi Allah sa na sani na na eh na za su tsallake eh eh su haɗa kamar su alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko ba shi yafi ba an da annabi bai hada aya bibiyar duk ayar da yake karantawa yana karanta su ne mutarattilan ɗaya bayan ɗaya kuma kowace tsakaninta akwai lumfashi shi ya fi kyau amma dai wasu sun ce in sun yi haka nan sallar su amma dai abin da ya fi kyau a karanta kowace aya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shi ya fi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تكما نوم وجاء الرحمن shine matsala da yawa wasu sun zo wurin tunda ka riga ka ce alhamdulillahi wannan alhamdulillahi ɗin rabbil alamin ka to in ka zo wajen arrahman shi ma kafara za ka yi masa arrahmanir ba za ka ce arrahmanir rahim ba ya fito in ka zo ka saurara sosai za ka ne ce arrahmanir rahim ba arrahmanir rahim arrahmanir rahim ne nan kasan sai ya yi masa wasali tun da ya riga ya yi ma wancan alhamdulillah rabbil alamin sai arrahmanir rahim har a wajen can cikin suratul hashri da wajen wannan huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahmanu ne ba ar-rahmanu ba na wa alaikum salam na eh eh ah. za ku shigo kuma za ku yi karatun ku ne tun da ba ku aji idan dai mamu yana wurin da bai jin karatun liman to shi ma zai karanta fatihar sa a asirce amma sai karanta surarsa shi ma a asirce tun da bai jin liman saboda kaga in aka ce dukkan na bayan kuma kowa ya a bayyana za su rudar da juna kuma kaga wane ne neman bai kamata a ji mutum ga liman can na karatu wani kuma na nan baya shi ma yana rera karatu ba amma mutum tun da bai ji liman to sai karatunsa shi ma a asirce ya karanta fatiha ya karanta sura amma daidai inda ya tsaya in liman ya yi ruku'u shi sai ya bai nashi ya nan ya ruku ba zai sai sai ya gama ba tunda shi ma ya faro da sura ya ce a shi ma sai ya jira liman din shi ya yi ruku'u shi kuma mutum yana tsaye sai ya ƙara da karatu wannan kuskure ne haka nan a wajen tafiya idan aka zo tunda yana wani wuri liman din ko da ma yana jin liman tunda kaga tafiya a sosai ake yi ko to idan liman ya kai tashi karshe sallame to mutum shi duk inda aka samu shi ma sallamewa zai ba zai bari ba liman ya sallame shi ya ci gaba da tage shi sai sai ya gama sai bayan an sallame wataƙila har man ya biyo sannan shi kuma ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya sallame shi ma wanda ana yi kuma kuskure ne ko kuma inda liman ya dago daga sujada ta ƙarshe shi kuma ma mu sai zaman ce sujada a ƙarshe ta karshen nan yayi dogon karatu ya ta addu'a ta'adda ya ta'adda ta sai liman ya daɗe zanne ma yana tafiya sannan shi ya taso daga baya shi ma wannan kuskure ne ba a ce haka ba ko cikin sujadan ne in dai ya dago ya gama kabbara haramai shi ya dago ya ce Allahu akbar kaga ya dago kenan ko to kai ma sai ka dago ba za ka ce kai ka sa goshin ka a ƙasa kai ta adda a kai ta adda har sai ya ƙara yin kura zai koma wata sujadan sannan kai kuma ka taso kuma in ba a sa'a ba in ka taso din kuma sai ku ƙara haduwa ku koma gari sai kai baka je kai zaman tsakanin sujada da sujada ba inda aka ce kana su saboda wannan jinkirin da kai a can a in ya dago ya gama kabbara shi kai amma in kana sallar nafila wannan yi iya yadda kake so ka dade amma sujada ne a ruku to amma ko kana nafila ne in kana yin sujada biyu ne to sai dai sujadan ka daidaita su ka san ka daɗe a wannan ta farko to ta biyu ma ka daɗe irin yadda ka daɗe ne a na farko ba ka bambanta ta ƙarshe ita ka daɗe a ƙarshe, kuma a farkon na biyun ba ka daɗe ba wannan ba ce yi haka ba na na ba ta yi ba sallah abinda aka ce liman idan cewa ya kamar liman ne yana sallah amma ko na sahun da ba kusa da shi ba sa jin abin da yake cewa kuma sallar karatun bayyana ne to sallah ba ta ba dole ne liman ya jiyar da kansa ya jiyar da na bayansa kai tsaye na sahun da ke bayansa idan dai ana sallar bayyane ko da microphone ko ba microphone dole ne amma sahu na biyu ko na uku wannan ba dole ba ne ya jiyar da su amma sahu na farko masu bin shi dole ne ya zama suna jin abin da yake karantawa wannan sharadi ne in dai sallah ce ta bayyana sai sun ji ba ka wasu ya fata ta na yanan mun huta su hana kallahun marabbana wa alhambi na shaɗu allah ya ila harina an tanasta turu kauna turu ilai allahun maya rabbi ya kamar rahmin ya zarge lalu wa ikiram ya hayu ya kayo allahun sole ala muhammad wa ala ali muhammad kama sole ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكب ماجرنا وحجب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إلا السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بجنة وتوفنا عن تراض أن واحشرنا في زمرة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقراها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا وقت فوق الأرض وتأتى الأرض ويوم العرض عليك اللهم استر لي فوق الأرض وتأتى الأرض ويوم العرض عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hmm?